يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين سبعين ترى بتاف الأدب المفرد مع الإمام البخاري اللهم مدعوك يا معه kuma za mu yi kokarin karanta hadisi guda daya insha Allah na 397 wannan hadisi yana dauke da darasi game da kauracewar kiyayya a tsakanin mutane al-imam al-bukhari yace babu hijratir rajuli wato babi na 188 babi da ke da bayani game da kauracewa a tsakanin wato kauracewa mutum kauracewa ta kiyayya ya kawo hadisai 397 haddasa abdullahi bin salihin قال حدثني الليث بن سعد الفهمي قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب ibn shihab shine al-imam muhammad bin muslim az-zuhri al-imam az-zuhri akan kira shi ibn kuma akan kira shi zuhri ya shahara da kowanne an aufi an aufi bin al-harith bin al zuhri ya karɓo hadisin nan daga aufu bin al-harith bin al-imam al-bukhari yace wa huwa ibnu akhi aisha li ummiha shi wanda ya bada labarin hadisin nan yaron dan uwan aisha ne Allah ya kara mata yarda aisha Allah ya kara mata yarda tana da dan uwa wanda suka haɗa uwa kawai banda uba to yaron wannan dan uwan nata shine ya hadisin nan shine Auf bin bin tufayl mahaifiyar aisha allah ya kara mata yarda ana kiranta ummu ruman ibn hisham a littafin tarihin sa siratun nabawiyya a juz'i na biyu shafi na 299 ya faɗi sunanta da cewar ana kiranta zainab amma kamar a wasu littafin tarihi misali الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر الأسقلاني an kawo sunanta da du'adu ana kiranta da'adu sannan akan kira ta zainab amma dai ta fi shahara da alkuniyarta ana kiranta ummu ruman wato mahaifiyar aisha allah ya kara musu yarda baki da yansu ita mahaifiyar aisha ta yi aure kafin ta aure sai duna abubakar Allah ya kara musu yarda ana kiranta ummu ruman bintu amir alkinaniya idan ka ji an kira mutum alkinani wato ya hada dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam kakan annabi na goma sha uku don haka ita ummu mahaifiyar aisha ta hada kakanni da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta hada dangantaka da manzon Allah ta wajen kakan annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa na bin khuzaima wanda wannan dangantakar babu shakka ta inganta kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana cikin zadul ma'ad waɗannan kakanni na annabi sallallahu alaihi wasallam babu sabani da aka samu a tsakanin malaman tarihi dangane da ingancin su to ita ummu ruman kaga kenan ba ce tana da wato dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam amma ba asali mutumiyar maka bace suna zama a yankin da ake kiransa jaziratul arab min sarati yana arewa maso gabas da siriya tana da mijinta kamar yadda ibn hajar ya ba da labari karkashin sharhin wannan hadisi yana fathul bari mujallar na goma sha uku sha shafin dari shida da arba'in da biyar inna harisa min sahbara al-azdi sunan mijin wato umar umar ana kiransa alharitu bin sakbara alharitu bin sakbara ya taso da matarsa asali shi yake auren umar umar قدم مكة ومعه امرأته ومعه امرأته أم رومان بنت عامر الكنانية يا تاسو daga wancan yankin nasu jaziratul arab ya taho makka shi da matarsa to amma a wannan zamani bai yiwuwa ka shigo gari ka zauna dole sai ka samu kariyar wani babban mutum sananne daga cikin mutanen garin idan ka samu kariyarsa to za ka zauna lafiya amma idan baka samu kariyar wani sananne babban mutum mashahuri ba to kana iya samun matsala don haka shi da ya zo makka fahadafa ababakar ne siddiq sai ya zamanto ya hada wato amanarsa da na abubakar ya nemi kariya ta na abubakar a siddiq don haka yana zaune garin makka cikin ikon allah allah ya kawo ajalinsa sun mata lokacin da ya rasu sai ya zamanto ya bar mata da ɗaya ya bar mata ita ce umar roman sannan kuma ga ɗansa da ya bari dama can sun haifi yaro guda fahalafa أبا بكر الصديق فخلف أبو بكر على saboda haka bayan rasuwarsa sai ya zamanto sai na abubakar ya auri umar roman wanda ita ce mahaifiyar aisha lokacin da ya aure ta wannan yaron nasa ya girma a wurin shi Kina ake kiransa abdufailu bin buhari yaro guda suka haifa da ita umar ruman kafin ya rasu sai na abubakar ya aure ta don haka yaron ya girma a wurinsa kuma lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya samu manzanci baki ɗaya gidan sayyidina abubakar duk sun musulunta har da wannan yaro ummu ruman tana zaune da abubakar ne siddiq Allah ya kara musu yarda fa waladat lahu abdurrahman wa aisha ta haifa masa ta haifa abubakar abdurrahman da kuma aisha kaga yara biyu kenan suka samu wa kana laha min al-harith at-tufail bin al-harith ibn hajar yace dama can ta haifi yaro da mijinta na farko shine al at-tufail bin al sunan yaron fa huwa aku aisha li ummiha saboda haka shi wannan yaro na fari na ummu ruman kaga ya zama dan uwan aisha amma wanda suka hada uwa kawai banda uba don haka ne kamar yadda Imam Bukhari ya fada cikin hadisin nan wannan dan uwan Aishan wato shine ake kira Abtufail bin al-Haris yana da yaro shine Aufu akan kira shi aufu bin tufail akan kira shi aufu bin haris bin tufail yakan zo cikin hadisi da waɗannan lafuzza kamar da ibn hajar ya faɗa to shi yaron wan aisha wanda suka haɗa mahaifiya tare shine wanda ya rawaito wannan hadisi yake ba da labarin abin da ya auku ga aisha Allah ya kara musu yarda wala hu an aisha ta riwayatun gairu hadhihi sannan akwai hadisai da ya rawaito daga ita aisha din yaron wanta yaron wanta wanda suka hada mahaifiya da shi wa huwa alladhi haddasa anhu zuhri al-imam zuhri wato shine ibnu shihab yana yawaita ba da labari game da shi yaron wato dan uwan aisha din nan shine amir wanda tarjamar ainihin mahaifinsa al-tufail bin al-haris yana littafin tarihi kamar al-isaba fi tamizi sahaba na ibnu hajar a mujalladi na takwas shafi na 391 haka nan usdul gaba a mujallad na biyu shafi na 459 wayar waito labarin nan yaron wan aisha da suka hada mahaifiya da ita kadai ba su hada uba ba duk da cewar ya girma a hannun sayyidina abubakar to yaronsa shi ake kira aufu bin tufail bin haris mu ci gaba anna aisha radiyallahu anha huddithat tace aisha Allah ya kara mata yarda aka ba ta labari wato labari ya iso gare ta anna abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة يا إما جنا جمد ونتشني كده عائشة تقول لا كوة كوتر عائشة تباير ya yi korafi a kai abdullahi bin zubair ya yi korafi a kan wata kyautar da aisha ta bayar ko kuma wani ciniki da ta kulla a wata riwayar na wannan hadisi nan ya yi bayani da cewar fi darin laha ba'ata wato aisha tana da wani gida ne sai ta sayar ta da wannan gidan kuma shine abin da ta mallaka wa sahiba abdullahi bin zubair bai'atul kaddar abdullahi bin zubair ya fusata game da cinikin wannan gidan da aisha ta sai da gidan ya ba ma shi abdullahi bin zubair wato ya ba shi haushi ya ji zafi to yana daga ainihin tarihin ita aisha allah ya kara mace yarda fi manaqibiha kamar yadda urwata urwatu bin zubair kanin abdullahi bin zubair dinnan wanda ya yi magana game da cinikin da aisha ta yi sayar da gidanta da ta yi ko kyauta da ta bayar to yana da kani abdullahi bin zubair da ake kiransa urwatu bin zubair urwatu bin zubair akwai riwaya da ya bayar yana ba da labarin ita aisha Allah ya kara mata yarda yana cewa kanat aisha la tumsiku shay'an ita halinta ba ta iya adana ita aisha ba ta aje komi wannan halinta ne fama ja'aha min rizqillahi duk arzikin Allah da ya taho ma Aisha ta saddaka bihi za ta ba da sadakan shi kanin Abdullahi bin Zubair ba yake faɗan wannan halinta ne saboda aka bai yiwuwa sai tanadin gidaje ko wani duk wata dukiya ta ajela shi da Ibn Hajar yake cewa yahtamilu an takuna ba'ati riba litatassaddaqa bi samaniha ta sai da wannan gidan saboda ta ba da sadakan wannan kuɗin kuma mun yi magana a littafin nan karatu littafin na a darasi na hamsin da uku game da hadayen aisha akwai hadisin urwatu bin zubair wanda muka yi sharhi a kai kana da aisha tu taqsimu sabiina alfan turaqi'u dir'aha aisha takan yi sadaka ta raba wa mutane sulallan azurfa dubu saba'in za ta rabar da sulallan azurfa dubu saba'in bayan ta gama rabarwa sai ta nemi gare da allura tana ɗinke facin da yake riganta to idan kana so ka san yawan wannan kuɗi tun da an ce sulan azurfa dubu saba'in inda za ka canza kimar dirham a kuɗi na naira wato za ka samu ya kai miliyan ɗari naira miliyan ɗari za ka gama rabar da shi sannan kuma da yamma ta dauki zare da allura tana dinke facin da yake riganta wannan labarin yana cikin kitabun zuhud na al-imam ahmad yana shafin 205 haka nan kitabun musannaf na ibnu abi shayba yana kitabun zuhudi al-imam ibnu abi shayba a littafin sa al-musannaf ya ware babi na bayani game da halayen aisha Allah ya kara mata yarda kalamu aisha radiyallahu anha ya koro bayanai da malamai suka yi da waɗanda suka san aisha game da halayenta kuma labarin nata yana cikin abubakatul kubra na ibnu sa'ad a mujallar na takwas shafi na 45 a wata riwayar ta urwatu bin zubair yace inna muawiya ba'atha marratan ila aisha akwai wani lokaci da muawiya yana halifa yana shugaba lokacin da muawiya yake shugaba ya aiko ma aisha da kyauta mi'ata alfi dirhamin sulan azurfa dubu ɗari wanda ya kai naira miliyan ɗari da arba'in da biyar naira miliyan ɗari da arba'in da biyar urwatu bin zubair domin ya yi karatu wajen aisha kanin abdullahi bin zubair babu wanda ya karantar da shi addini kamar aisha allah ya kara mata yarda ya ce da mu'awiya ya aiko wannan kuɗi dirhami dubu ɗari fa wallahi na rantse da allah ma amsat rana ba ta faɗi ba hatta ƙasa, sai da ta gama rabar da wannan kudin gaba daya faqalat laha maulatuha sai akwai wata yantacciyar baiwata da suke tare ta ce mata lawishtaraitu lana min hadi dirhamin lahman to war masu imani irin wannan kyauta da kika bayar tsawon yinin yau kuma ga shi kina azumi bai hana a cire su ɗaya tak a sayo nama wanda za mu dan girka a ce an yi buɗe baki da shi sai aisha ta ce ala li a ai da kin tuna min da an yi haka kaji wai ta manta kuma tana azumi fa aisha ta manta inda kin tuna min ai da an yi haka yana siyaru a alamin nubala na al-imam zahabi mujallal nabi shafin 188 haka nan eh, hilyatul awliya na abu nu'aym saboda ya rubuta littafin ne don bayani game da halayen waliyan Allah yasa littafin yana da kima yana mujallar na biyu shafi na 47 akwai wata ma sahabiya da ake kiranta ummu zarra ita ma mun yi bayani a kanta sahabiya ce ummu zarra kanat tagsha aisha takan takan zo wajen aisha ta zauna wato ya zamanto tana mata hira ko tana ɗebe mata kewa kala ta ce ba a fa’ila ilaiha ibn zubair shi abdullahi bin zubair din nan wanda muke maganar ya yi magana game da wata kyautar da aisha ta yi ya taba aiko mata bimalin fi kirara ta yi dukiya ne a cikin buhuna biyu a daure babu ma wanda ya san yawansu a daure suke a cikin buhuna guda biyu kala sai ita Umu zarra ta ce urahu na wa mi'ata alfi ina gani zai kai sulan azurfa eh, dubu ɗari da tamanin zai kai sulan azurfa dubu ɗari da tamanin wanda ya kai miliyan naira miliyan ɗari da sittin da ɗaya fada'at bi tabakin ta sa aka kawo masa daru wa hiya yawma idhin sa'ima gashi kuma tana azumi a ranar Fa faja'alat taqsimuhu bainan nas ta dinga rarraba wannan kuɗin tana rarrabawa har sai da kuɗin ya ƙare fa amsat wa ma inda ha min zalika dirhami kafin rana ta faɗi babu sulai ɗaya da ya rage a wannan kuɗin falamma amsat kala lokacin da rana ta faɗi lokacin guda baki yayi sai Aisha ta ce ya jariya ina ke ku yangata mi fitri kawo min abin buɗe baki man fa ja'a ha bi khubzin wa zaytin sai ta kawo masa waina da mai mai kawai za a saka wannan waina a tsoma a ci wannan shine abin bude bakin fa qalat laha zarra sai ita wannan sahabiyar da take zuwa gidanta ta ce mata amastata'ati mimma qassamti al-yawm yanzu duk irin rabon dukiyar da kika yi tun da safe har zuwa yamma kin kasa an tashtari lana bi dirhamin lahman nuftiru alaihi kin kasa a ce kin dauki sule daya ki saya mana nama gani ga ke ga mutanen gida a ce mun samu abu da mai dan daɗi mun yi buɗe baki da shi to kaga maganar akwai nuna bacin rai shine Aisha ta ce a la tu'annifini la kada ki yi mun faɗa mana kada ki ɗauka kamar laifi na ne ni kadai ke ma kina da laifi law kunti zakarti la ai da ke ma kin tuna min da nayi kinga ce ma biki tunatar da ni ba ai da kin tunatar da ni ban yi ba sai ke mai fada ko yana cikin atabaqatul kubra na ibnu sa'ad kamar yadda muka ce da kuma hilayatul awliya Allah madaukake ya kara musu yarda to Aisha ta sai da wani gida wanda shine abin da riwayoyin hadisi nan suka nuna tana da wani gida ta sai da shi ta rabar da kudin to dama can halinta ne shi Abdullahi bin Zubair wannan karo sai hankalinsa ya tashi to shi gaba da karatu da ya ce wallahi latantahiyan na aisha wallahi lallai ne aisha ta daina aula ahjuran na alaiha ko kuwa lallai ne ni kuwa zan hana ta sarrafa dukiyanta to ya faɗi wannan magana ko magana da ya faɗa ba a gaban aisha ba ne saboda haka labari sai iso ga aisha kamar yadda shi wannan dan wanta ya ba da labari shine aufu bin al-haris yana cewa anna aisha huddisat an ba ta labari kaga ba a gabanta bane abdullahi bin zubair ya faɗa da labari ya iso gare ta faƙala sai ta ce a huwa ƙala haza shin abdullahi bin zubair ne ya faɗi wannan magana ƙalu na'am suka ce shi ne qalat aisha sai aisha ta ce fahuwa lillahi nazrun to alwashi ya tabbata wato na yi wa Allah alwashi Allah ukallima ibn Zubair kalimatan abada. ba zan sake magana da Abdullahi bin Zubair wata kalma guda ba har abada ta faɗi wannan magana wata riwaya ta al-Imam auzai fatalat hijratuha iyyahu abdullahi bin zubair ya zamanto kuma ya samu matsala wajen kusantar aisha baiwa dan wannan alwashi da ta yi wannan alkawari da ta yi ma Allah ba za ta sake magana da shi ba ko da kalma guda ne kuma ta ce har abada fa naqafahu Allah bi dhalika fi amrihi kullihi al-imam al-auza'i yace daga ranar da abdullahi bin zubair ya faɗi wannan magana sai ka suna cin baya daga ranar da ya faɗi wannan magana akan aisha al'amuransu sai lalacewa suke duk abin da ya dafa sai ya zama to ya watse babu albarka duk inda ya dosa maimakon ya samu alkhairi sai sharri shi da kansa ya lura da cewar fa ya shiga wani hali mara kyau ya shiga wani yanayi na damuwa saboda haka sai fa ya koma kokarin yadda zai yi ya nemi yafewar aisha Allah ya kara masa yarda fastashfa'a bi kulli jadirin duk wata hanya da ke ganin zai iya neman alfarma na samun aisha ta yafe masa annaha tuqbilu alaihi ta iya fuskantarsa a ci gaba da mu'amala kamar da sai ya zamanto duk wata hanyar da ya bi sai ya samu an datse a wata riwayar kuma fastashfa'a alaiha bin nasi ya dinga neman alfarman mutane duk wani wanda ke sanin cewa zai magana da aisha ta saurare shi ya nemi alfarmarsa falam takbal idan an zo gurinta muna sau da Allah ki yafe ma Abdullahi bin Zubair sai ta ce ba na yi wa Allah kawai ku ci gaba fa ibn Zubair ibn Zubair sai Abdullahi bin Zubair ya nemi alfarma bil muhajirin wajen al muhajiru idan aka ce al istishfa ana nufin alfarma ya nemi alfarman almuhajirun almuhajirun suna da kima wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ne Allah ke fara bayani cikin alqur'ani kafin ya kawo al'ansar su ne waɗanda suka fara taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci don haka su ne gaba su ne waɗanda Allah ke yabo as-sabiquna al-awwaluna su suka fara karban musulunci don haka su sahabbai su yasu sun san darajar kowa an san wane ya fi wane saboda lokacin musuluntarsa don haka sai ya nemi alfarmar almuhajirun hina talat hijratuha iyahu lokacin da kauracewar aisha ta ta gare shi lokacin da kauran ta yi tsawo abin ya dade da ta nemi alfarman almuhajirun da suka zo faƙada sai ta ce musu wallahi la ushaffi'u fihi ahadan abadan wallahi ba zan karbi alfarmar wani har abada akan abdullahi bin zubair ba kuma ma barin kara muku wala uhannisu nazari ba zan fasa wannan alwashin da na yi allazi nazartu wanda na kulla shi ba abadan har abada falamma qala ala bin zubair lokacin da al'amari ya tsawaita ga abdullahi bin zubair kallamal miswara bin makrama sai tunani ya zo masa tunani ya zo ma abdullahi bin zubair da yake Allah ya nufe shi da samun rahama sai ya tuna cewa ai akwai dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen mahaifiyarsa akwai ragowar mutanen da suke da dangantaka da kawunan manzon Allah suna da kima wajen aisha kwarai saboda haka sai ya tafi magana da almiswar bin makarama وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يقول دكما عبد الرحمن بن الاسود وهما من بني زهره سنا دغ اينهم بنو زهره بنو زهره سنه دنج محيفير من زن الله صلى الله عليه واله وسلم واتو محيفير عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا أقول رواية أروة بن زبير don shi ma ya ba da labarin abin da ya auku kanin abdullahi bin zubair shi ma ya ba da labari fastashfa'a ilaiha bi rijalin min quraish ya nemi alfarmar wasu mutane daga cikin qurayshawa bata karba ba wa bi akhwali rasulillah sai nemi alfarmar kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lahumma lokacin da ya zo ya samu waɗannan kawunan annabi sallallahu alaihi wasallam المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن الأسود عبد الله بن الزبير يتي أنشدكما بالله إنا wato neman wato ina neman alfarmar ku da sunan Allah don an shudu kuma aqlubu minkuma billah ina nema wurin ku domin girman Allah illa adkhaltu mani ala Aisha lalle ne ku shigar da ni ga Aisha ku hanyar da za ku shigar da ni ɗakin aisha Allah ya ƙara masa yarda gidan don shiga gidan ma ba zan yi gare shi ba ya ce musu fa inna la ya hillu laha an tanzira qati'ati domin baya halatta ga ita ta yanke zumunci na shi yasa nake neman alfarmako me yasa Abdullahi bin Zubair ya damu li'annahu kana ibnu uktiha saboda Abdullah bin Zubair dinnan ɗanyar Aisha ne waye mahaifiyarsa ita ce asma'u bintu abi bakarin as-siddiq mahaifiyar abdullahi bin zubair yar aisha ita ta haife shi kuma wani abin da ya sa aisha ta yi wannan alwashi abin ya mata zafi saboda ita tare ne abdullahi bin zubair ita tare ne shi wato kamar ɗa ne gare ta wa ta tawalla galiban wahdaha wai kusan akasari tarbiyar abdullahi ibn zubair a wurin ta yake don haka yasa ya zauna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa ake kiran Aisha ummu Abdullah ai alkunyar ta ne saboda shi Abdullahi Ibn Zubair dinna har ma ana kiranta uwar Abdullahi akwai hadisai da dama da suka yi magana akai kamar misali akwai sunan Abi Dawud kitabul adab babun fil mar'ati eh, tukna akwai ma hadisin yana littafin za zamu iso gare shi insha Allah yana babu babu kunyatin nisa in ka duba al'adabul mufrad din nan hadisin 850 wanda ya yi magana akan alkunyar mata yace an Aisha an anha a ataitu nabiyya na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai na ce ya rasulullah nisa nisa'aka matanka duk kayi musu alkunya Uwarwa ne uwarwa ne uwarwa ne. ni ne ba ni da wata alkunya fakali ni don haka ni ma ka zaba min alkunya da za a rika kira na da shi faqala sai yace tukanni bibni oktiki abdullah a rika yi miki alkuniya wato ki riki alkunya da ɗan yarki yarki asma'u shine abdullah bin zubair akwai riwaya ta kaninsa shine urwatu bin zubair wanda shi kuma urwatu bin zubair kamar yadda muka ce aisha ta karantar da shi wansa shi ne abdullahi bin zubair shi kan ma a hannun aisha ya girma don haka yasa ake kiranta uwar ake kiranta uwar abdullahi anna aisha qalat lin nabi a riwayar kaninsa urwatu bin zubair yace aisha qalat lin nabi ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kullu nisa'ika laha kunyatun ghairi duk matanka kowace tana da alkunya banda ni ni kadai ne banda alkunya fa qala laha rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ah, iktani anti umma abdullah ke ma sai ki rike alkunya da uwar abdullahi don haka yasa ko a tarihinta idan ana bayanin ta sai a ce ummu abdullah wato uwar abdullahi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba mata wannan alkunya din shi urwatu bin zubair yana sane da korafin da wasu ke don zaka iya gani ma a littafan tarihi da cewar aisha ta taba haihuwa ta yi bari ta yi bari saboda haka yasa manzon Allah yake mata kunya da ummu abdullah shine shi urwatu bin zubair yace fa kana yuqalu laha ummu abdullah hatta matat alkuniyar aisha kenan uwar abdullahi har je ta bar duniya wa lam talid kaf bata taba haihuwa ba aisha bata taba haihuwa ba don haka cewar ta taba yin bari yasa ake kiranta ummu abdullah wannan ba gaskiya bane wacce ta haife su ita ce asma'u bintu abi asma'u bintu abi ita ce mahaifiyar abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair an haife shi a garin madina wani abin sha'awa lokacin da musulmai suka hijira zuwa madina kamar yadda malaman tarihi suke magana a kai yahudawa sun yi ta sihiri ga musulmai akan cewa ba za su haihu ba yaron da aka fara haihuwa a madina shine abdullahi bin zubair ranar da aka haife shi garin sai ya rude da kabbara saboda allah ya kunyata yahudawa akan cewa musulmi ba za su haihu ba yanzu kan ma ai babu sauran ba yahudi a garin madina saboda haka abdullahi bin zubair shine yaro na farko da aka haifa a bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin almuhajiru na banda al-ansar to idan ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu hijira na da eh, shekara goma sha daya kaga abdullahi bin zubair bai wuce shekara goma sha daya ba kenan kuma yana zama gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita zama wurin aisha to shi ne ta ya faɗi wannan magana kaga dole aisha ranta ya ɓaci yaron da ta ya girma hannunta shi zai faɗa wa mutane zai kame hannuwanta kar ta sake sarrafa dukiyanta wannan ya sa ta yi alkawarin ba ta sake magana da shi har abada saboda ya rena ta wannan shi ne abin da yake ishara gare shi amma mahaifiyarsa mahaifiyarsa ta asali ita ce asma'u bintu abi bakare uwarsu ba ɗaya ba ce asma'u ita uwar mahaifiyarta ana kiranta kutailatu bintu abdul uzza amma ita aisha mahaifiyarta ummu ruman kamar da muka ce illa iyaka abdurrahman da Aisha su ne kadai Ummu Rumman ta haifa amma ita kutaila mahaifiyarta eh, ita ce mahaifiyar Asma'u bintu Abi Bakr Allah ya kara musu yarda eh, illa dai shi sayyidina Abubakar ya riga ya rabu da ita tun kafin ma wato bayyanar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a littafin al-kamil fi tarikh na Ibn al-Asir eh, mujallal na biyu shafin 263 yace tazawwaja fil jahiliyya utailata binta abdul uzza sannan abubakar ya aure kutaila binta abdul uzza a jahiliya fa waladat lahu abdullah wa asma ta haifa masa yara biyu da abdullah bin abi da kuma asma bintu abi bakarin yara biyu wa tazawwaja aidan fil jahiliya haka nan a jahiliya sayyidina abubakar ya aure ummu ita ummu ta haifa masa yara biyu ita ma Abdulrahman da kuma aisha Allah ya kara musu yarda to amma bayan sayyidina abubakar ya dawo madina lokacin da sayyidina abubakar ya dawo madina ita mahaifiyar aisha ta rasu domin ta rasu tun annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da rai saboda haka sayyidina abubakar ya auri asma'u bintu umais asma'u bintu umais ita ce matar ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali Allah ya kara musu yarda wa kanat qablahu inda Ja'far bin Abi Talib fa waladat lahu Muhammad bin Abi Bakr ita Asma'u bint Umayy sai ta haifa masa Sayyidina Abubakar yaro daya shine Muhammad bin Abi Bakr lokacin Sayyidina Bakr ya rasu Asma'u bint Umayy matar Ja'far din Sayyidina Bakr ya aura sai Sayyiduna Ali ya aure ta sayyidina ali da ya aure ta sai yaron sayyiduna abubakar muhammad bin abi bakarin as-siddiq ya girma a gidan sayyiduna ali bin abi talib sannan sayyidina abubakar ya aure habiba bin kharija bin zaidin al-ansariya wanda ita ce ainihin al-ansariya musulma da take garin madina sayyidina abubakar ya aureta. ta ya barta da ciki fa waladat lahu ba'da wafatihi bayan rasuwarsa ta haifa masa yarinya ita ce ummu kusum waɗannan su ne yaran sayyidina abubakar as-siddiq to kaga kenan ita aisha ta ji zafin abin da abdullahi bin zubair ya yi saboda matsayin ta gare shi shi kuma abdullahi bin zubair yana gaya ma waɗannan mutane da yake neman alfarmarsu yana ce musu la ya hillu laha an tanzira qati'ati baya halatta gare ta ta yi alwashin ta yanki zumunci na saboda kamar uwa ce gare ni ya za a yi ta wannan alkawari akan ba za ta yi magana da ni ba har abada to mu ci gaba fa aqbala bihi al-miswaru wa abdurrahman saboda haka sai al-miswar da abdurrahman din nan wadanda abdullah bin zubair ne mai alfarman su suka tinkari gidan aisha Allah ya kara mata yarda mushtamilaini alaihi bi ardiyatihima suna dukunkuna da shi a cikin mayafinsu <laughs> hatta azana ala aisha suka nemi izini su shiga wajen aisha faƙala sai suka yi mata dabara assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah ya tabbata gare ki da rahamar Allah da albarkokinsa a wata riwaya sun fara cewa assalamu ala nabi wa rahmatullah aminci ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kabarin manzon Allah yana nan a ɗakin Aisha bata bar ɗakin ba tun rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lazimat hujrataha illa dai kawai kamar yadda yazo cikin tabaqatul kubra eh, mujalla na uku shafin dari uku da sittin da da wani wasu hadisai da dama ita aisha ta yi katanga da ya raba ɗakin inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kuma kabarin sayyidina abubakar amma bayan an binne sayyidina umar daga baya ta bar wurin illa dai a wannan lokaci tana zaune a dakinta kuma can gefe ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana da hul shin mu shigo fa qalat aisha fi aisha tace udkhulu ku shigo to amma dan kar su yi laifi kala sai suka ce kulluna ya ummal mu'minin dukkan ba za mu shigo ya ke uwar masu imani kalar na'am ta ce eh duka shi kenan dama bukatan mu kenan akwai ta inda za mu kama ki udkhulu kullukum ku shigo dukkan ku wala ta'lamu anna ma'ahuma ibn zubair bata san cewa tare da su akwai abdullahi ibn zubair ba falamma dakalu da suka shigo dakin da kalabnu zubair fil hijab sai abdullahi bin zubair ya fita daga mayafinsu dama yana dugugune sai ya kutsa ainihin labule da ya raba ta da mutanen sai ya kutsa ai yanzu ba ta da ikon cewa waye shigo da kai don me ka shigo wannan alhijab da ake magana a fitru ne labule ba hijabi da mata ke sawa ba wato wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya zo cikin alkur'ani yana suratul ahzab aya ta 53 wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin zalikum afharu liqulubikum wa hinna. Allah subhanahu wa ta'ala yace idan za ku tambayi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu sai ku tambaye su a bayan labule ba bayan hijabi bayan sutura a samu labule tsakani inda kuke da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin haka ya fi tsarki gare ga zukatanku da kuma zukatan su matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya gargadi sahabbai wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah ba ku da ikon ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan ba ku da ikon ku auri wata daga cikin matansa har abada sannan wannan ba maganar annabi bane ma Allah da kansa ne ya yace inna zalikum kana inda lahi azima auren matar manzon Allah a wurin Allah babban abu ne saboda zai shafi dokokin da manzon Allah ya zo da shi zai shafi shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita yanzu ma ba a auri matar manzon Allah ba kake ganin mutane na kokari su nuna cewa su ma manzanni ne bare a ce ma wani ya taba auren matar annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-qurtubi ka tafsirin wannan aya yace wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna Allah ta'ala azina fi mas'alatihinna wannan aya ta nuna cewar Allah ya bada damar a je a yi magana da matan annabi saboda in ba ta magana da su bayan da za a yi a samu ilimi da manzon Allah ya bari a cikin gida ilimin da ke cikin gida matansa ne suka sani Allah sai ya bada damar a je wurin matan annabi sallallahu alaihi wasallam a yi musu tambaya tambaya da ta shafi addini da sauransu amma ka'idar min wara hijab akwai labule tsakanin inda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kuma inda kake yani fi hajatin ta'arif aw fi mas'alatin yustatafna fiha tana yiwa a samu a samu wata matsala wanda za ta taso a kasa warware ta dole sai an tai ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam idan an sami irin wannan matsala yustaftaina fiha sai a tai ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam a nemi fatawassu wa yadkhulu fi dhalika jami'un nisa'i bil ma'na al-imam al-qurtubi to ba matan annabi kadai ba dukkan mata wannan aya tana aiki a kansu haka ma al-imam al in ka duba ahkamul qur'an a mujallar da biyar shafin ɗari biyu da arba'in da uku wa hukumu wa in nazala khasan bin nabiyyi wa azwajihi fal ma'ana amun fihi wa fi ghairihi ko da yake ta sako ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta game dukkan mata Iskunna kunna ma'amuri na bittiba'ihi saboda mu ma an umarni mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'i bihi mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam illa ma khassahu Allah bihi duna ummatihi sai dai abinda Allah ya keɓe shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai me yake karantar da mu muhimmin abu shine idan abinda aka so abinda shari'a take so idan akwai abinda zai kai ga jawabi tsakaninka da mata yana da kyau inda hali a samu labule ba ka tsaya gaban mata yadda za ka tsaya gaban maza ba wannan ya kauce ma abinda ayan take magana kai in ka duba fatawar lajina mujallar na goma sha daya shafin dari da waɗannan littafai da suke magana game da ahkamul qur'an duk zaka samu haka duk da cewar akwai waɗanda ke ganin rashin hakan ba laifi bane Allah ya samu gane to Abdullah ibn Zubair ya kutsa cikin labule sai mu ci gaba wa'tana Aisha yana kutsawa sai ya rungumi Aisha kawai dama uwarsa ce wa tafiqa yunashiduha yana ta neman ta yunashiduha ma'anar shidu ya ƙulubu ya ƙulubu minha yana ta buƙatar ita aisha ta yafe masa wa ya biki yana kuka wasu riwayatin wata riwaya fa baka ilaiha ya dinga kuka gare ta wa bakar ilai ita ma tana kuka saboda tausayi irin na uwa wa kabbalaha yana ta sumbatar jikinta wa nashadaha ibnu zubairullah wa rahim yana ta neman ta don darajan Allah don girman Allah don darajar zumunci domin abubuwa guda biyu din tun a jahiliya suna da daraja a wajen larabawa da musulunci ya zo sai ya karfafa su shi yasa a farkon suratul sa Allah yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku kiyaye Allah nan da kuke roƙon juna da girmansa ku kiyaye wato zumunci wanda kuke roƙon juna da darajar zumunci abubuwa biyun nan suna zuwa hade yana cewa don girman Allah don darajar zumunci kiyase ne da larabci akan ce na shattuka billahi wa rahim ko ba laifi ba ne wato ina neman ka don girman Allah kuma don zumunci ba laifi ba ne don Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi a hada a cikin alkur'ani ma'anarsa talabtu ilaika billahi wa bi haƙƙin rahim ina neman don girman Allah wajenka kuma domin hakkin zumunci ka yafe min to shi yana nashi su kuma da yake suna waje inda labule ya raba su suna nasu su kuma suke cewa wa tafiqal miswar al miswar wa abdurrahman su kuma sai suka fara tafiqa bi ma'ana bada'a tafiqal miswar wa abdurrahman yunashidani aisha al da abdurrahman su kuma sai suka fara neman aisha kamar yadda muka ce yanshudu ma'ana ya tulub yunashida ni aisha ya tulubani minha suna neman aisha illa kallamatku lallai ne ta yi magana da abdullahi bin zubair wa qabilat minhu lallai ne ta karbi uzurinsa wa yaqula ni kuma ba maganar su kadai suke faɗa ba suna hadawa da hadisin manzon Allah wa ya kula da suna cewa kad alimti kin riga kin sani kin fi mu sani kaji suna faɗa ko kad alimti kin riga kin sani anna rasulullahi naha amma alimti min alhijra manzon Allah ya hana abin da kin riga kin sani na kauracewa mutum kauracewar iyayya manzon Allah ya hana wa annahu manzon Allah yana cewa la yahillu lirrajuli baya halatta ga mutum an yahjura akahu ya ƙaurace ma ɗan uwansa kauracewar kiyayya fauka salati layalin sama da dare uku kala yace falamma aksaru tazkira lokacin da suka yawaita tunatar da Aisha da waɗannan hadisai wata harija da kuma matsi da suke mata sun matsa mata sannan suna ta tunatar da ita fafiqat tuzakkiruhum lokacin ne ma ta fara magana don da ta ce ba ta yin magana amma saboda hadisi maganganu da suke yi ce ta fara yin magana su zakirun tana tunatar da su abin da ta faɗa wata biki kuma tana kuka wata kulu tana cewa inni kan nazartu na riga na yi alwashi wan nazru shadidun alwashi ko abu ne mai girma wajen Allah su sun ba su bari ba suna yi ita ma tana cewa na riga na yi alwashi alwashi ko yana da tsanani wajen Allah falam ya zaru biha ba su rabu da ita ba hatta kallama ibn zubair har sai da kai magana da Abdullah ibn zubair kaga kenan sun ci nasara sun sulhun ta tsakanin uwa da ɗanta sun ma'atakat bi nadriha 40 raqaba tunda ta riga ta warware alwashi dan ta faɗa ta ce ba zan fasa ba to amma gashi ta fasa din to saboda haka sai ta yanta bayi arba'in akwai riwaya ta al-imam al-auza'i thumma ba'shat ila al-yaman ta aika kasar yaman bi malin da dukiya fabti ala hadihi arba'una raqaba aka sayo mata bayi arba'in fa a'taqatha ta yanta su gaba ɗayan su kafaratan li nazriha saboda kafara game da alwashin da ta yi kuma asali a ka'ida kafara eh, rantsuwa da alwashi hukuncin su ɗaya ne wallahi ba zan yi kaza ba ne rantsuwa to da shi da alwashi na yi ma Allah alwashin kaza in mutum bai cika ba duk hukuncin su guda ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul ma'ida aya ta 89 shine za a yanta baiwa daya idan ka saba alkawari yanta baiwa guda ɗaya ne amma ka duba ita aisha guda nawa ta yanta guda arba'in waɗannan mutane sau riga sun tafi Allah ka samu iya koyi da su akwai riwaya ta urwatu bin zubair ce fa arsala ilaiha bi ashri riqabin shi abdullahi bin zubair shi ma ya sai guda goma ya aiko mata <laughs> ta ƙara fa ataqathum ta ƙara duk ta yanta su ثم كانت تذكر بعدما اعتقد 40 رقبه bayan yanta waɗannan bayi arba'in ɗin wannan bai hutar da ita ba har yanzu idan ta tuna kana tazkuru takan tuna ba da ma atakat arba'in ba a bayan yanta waɗannan bayi arba'in in dai ta tuna wannan abin tafki sai ta ringa kuka hatta tabulla dumu'uha khimaraha har sai kwallanta har sai hawayenta ya jika ainihin khimar wato wato ainihin hijabin da take sanye da shi sai hawayenta ya jika saboda tsananin kuka saboda ai gashi ta bar abin misali mu kuma abin da ya auku din sai ya zama karantarwa gare mu saboda haka Allah yana da hikima wajen shirya abubuwansa wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babul hijra hadisi na 673 kuma yana al-musnadul imami ahmad ده المصنف ابن الحافظ عبد الرزاق الى كتاب الايمان والنذور باب لا نذر في معصيه الله عند عبد الله بن الزبير يا كوكاري يا ام عائشه شنو اكي كيرنسا الحجر الشريعه الحجر شنو من الانسان ان التصرف في مالك احنا متن يصرف دوتي يسا عند اصل شريعه هاي تدولنا شريعه هاي ده wato a hana mutum sarrafa dukiyarsa akan dalilai guda biyu yana cikin bayaninsa yana cikin littafin fikihu ma'anan alhajjaru kamar yadda zo cikin littafai misali an nihaya tafi a juz'i na farko shafin 342 wato shine man insan an tasarruf fi maliki a hana mutum ya sarrafa dukiyarsa mutum yana da dukiya amma ya zama to an hana shi taba wannan dukiyar ya zo wato yana zuwa a kan dalilai guda biyu na farko shine akan hana mutum ya sarrafa dukiyarsa saboda maslaharsa shi kansa saboda amfanar shi a hana mutum ya sarrafa dukiyarsa saboda taimakonsa shi kansa wanda shine kashi na farko wanda ake kira wato maslahatin nafsi ya shafi kamar mutumin da ya samu tabin hankali shari'a ta ba da damar a kwace dukiyarsa a hana shi sarrafa ta tunda bai da hankali karshenta zai yi watsi da dukiyar ne haka nan yaro karami shi ma ba za a ba shi damar yana da dukiya amma sai a rike saboda yaren yarantaka bai riga ya mallaki hankalinsa ba kar ya watsi da dukiyar shi to haka nan mutumin da ya girma amma yana da wauta wanda shi ake kira as da kuma al-mubazzir wanda ya tabbata mai watsi da dukiya ne duk shari'a ta ba da damar wato a karɓe dukiyansu a hana su a hana su sarrafa ta saboda taimakon su su kansu idan lokacin da suka mallaki hankulansu su sai a ba su wannan dukiya wanda Allah madaukaki yayi magana akai a suratul nisa aya ta biyar zuwa aya ta shida misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama kada ku ba ma wawaye dukiyanku wanda Allah ya ba ku riko kaga Allah ya mai da dukiyar ta zama taka kai mai kulawa da dukiyar wannan mai wauta din wato ba dukiyarsa ba ne kamar misali idan akwai wani yana da wauta koko um, ya samu taɓin hankali to kai ɗan uwansa na kusa wato hakkinka ne ya zama ka tsare mar wannan dukiya don haka sai Allah ya mai da wajibcin tsare dukiyar wannan a kanka daidai yake da wajibcin dukiyar ka kai kanka don haka Allah yake dukiyarku wala tu'tu sufaha amwalakum maimakon a ce amwalahum wanda asali dukiyar su ne idan mutum yana da dukiya sai ya samu tabin hankali ai dan ya samu tabin hankali wannan bai raba bai raba shi da dukiyarsa ba to amma Allah tabaraka wata'ala ya kwace hakki na kulawa da dukiyar daga gunsa ya danka ma 'yan uwansa mafi kusa da shi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda in ka duba littafin ibnu qudama al-mughni ya magana kai yace inna ma abafa al-amwal ila al-awliya wa hiya li dukiyar ba ta su bace amma Allah ya ce dukiyar ku me yasa li'annahum qiwamuha wa mudabbiruha saboda suke tsayawa kan dukiyan su ya kamata su sarrafa dukiyan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce warzuquhum fiha sai ku ringa azurta su daga dukiyar idan mutum yaro ne ko maraya bai riga ya girma ba ko aka samu yana da wauta ko ya samu taɗin hankali sai a kwace dukiyarsa amma za a rika ɗiba daga dukiyar ana ciyar da shi ana tufatar da shi shi yasa Allah ya ce warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa ranar da hankalinsa ya tashi don me ba za a ban dukiya na ba sai a gaya mar magana mai daɗi ba maganar ɓacin rai ba ne amma ba za a mai damar dukiyan nan ba sai an cimma sharuɗa guda biyu dukansu Allah ya faɗa cikin wannan aya ta shida ta suratun nisa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan idan kun ga alamar sun samu shiriya fafa'u ilaihim amwalahum kaga da farko sai sun kai baligai sannan kuma sun samu shari'a don haka ko da mutum ya balaga idan ya zama ba shi da hankali ba za a ba shi dukiyarsa ba sai a rike wannan dukiyar sai lokacin da ya mallaki hankalinsa sai a ba shi wannan nau'in alhajjurun da farko ke da wanda halal ne mazhabar al malik al shafi al ahmad bin hanbal in ka duba littafan fiqhu mawahibul jalil ta sashin malikiya kenan mujallal na biyar shafi na 85 mughnil muhtaj a mujallar na biyu shafi na 146 haka nan ka shafin ina na al'imam bahuti mujallar na uku shafi na 405 nau'i na biyu nau'i na biyu na alhajjuru shine a hana mutum ya sarrafa dukiyarsa shine wanda bashi ya masa yawa mutum ne ya zamanto yana yawan cin bashi har bashin ya yawaita gare shi waɗanda yake cin bashin nan wurinsu da alamar mutumin nan dai ba zai iya biyan su ba to shari'a ta ba da damar a kwace dukiyarsa gaba daya a biya basu suka saboda karshe waɗanda yake karban basu sukan su wato za su cutu wanda shi ake kira al-muflis shi ma babu shakka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Ka'ab bin Malik wanda ya bada labarin Mu'az ibn Jabal kaga dai babban sahabi ne Mu'az dan Jabal Allah ya dirabce shi da haka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi hajara ala mu'azin malahu manzon Allah ya kwace dukiyar mu'azu dan jabal ya karbe dukiyarsa wa ba'ahu ya sai da dukiyar gaba ɗayanta fi dainin kana alaihi saboda basu sukan da suke kansa ya sai da dukiyar wato aka yi gwanjan dukiyan sannan aka biya masu hakoki basu sukan da aka karba wanda yana sunan dara kofuni kitabul aqdiya wal ahkam da kuma sunan kubra na al-imam al-baihaqi yana kitabut taflis babul hajri ala muflis wa bai'i malihi fi duyunihi alkali ya sa a tattaro dukiyar mutum a yi gwanjan dukiyar saboda za a biya basu sukan da ya karba na mutane wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba yana al-mustadrak al-imam al-hakim kitabul al-buyur bab ar-rahmi wa markubun. akwai wata riwayar ta Ka'ab bin Malik da yake cewa kana Mu'az ibn Jabal shaban sakhiya wanda wannan ne ya bayyana ainihin halin Mu'az bin Jabal mu'az jabal saurayi ne mai tsananin kirki a cikin sahabban manzon Allah yana da kirkin gaske in ji ka'ab mali, ya yace wa kana la yumsiku shay'an baya iya rike komai baya iya rike komai sai ya bada shi sadaka ya bada shi kyauta falam ya zan yudaya sai ya zamanto ya dano kuma ya zamanto yana ma cin bashi dan yayi kyauta to kaga inda abin ya zama matsala ya dinga cin bashi hatta ugurika maluhu kulluhu fi dain dukiyarsa gaba ɗaya ta narke a bashi babu ainihin tsabar kuɗi sai kadara fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam sai mu'azu ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kallamahu ya rasulullah na zo ne don liyukallima gurama'ahu ka kira wani da wani da wani duk suna bi na bashi shine ka'ab bin malik ce falau taraku li ahadin la taraku li mu'azin da masu bin bashin nan za su iya kyale za su iya yafe bashi saboda alfarmar wani da sun yafe wa mu'azu don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ajili rasulillah ba su yafe ba wannan ya nuna cewar dan an nemi alfarmar ka ba lallai bane ka yafe dan an nemi alfarmar wani babban mutum aka zo wurin ka don ka yafe wani abu ba dole bane domin da ya zama dole da waɗannan mutane sun yafe wa mu'azu bin jabal wanda ya faru da Jabir bin Abdullahi shima annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sa baki game da basu suka da ake bin su amma waɗanda ke bin bashin nan su yafe ba ko ba Allah bai tilasta waɗancan su su yafe bashin ba fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam eh, yace fa ba rasulullah lahum ma lahu sai manzo Allah ya tattaro dukiyar mu'azu gaba ya sayar hatta kama mu'azun bi gairi shay'in sai da aka wayi gari mu'azu bai da komai duk annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gwanjan kayan nashi ya biya ba su sukan wadanda ke bin shi bashi wanda yana sunan sa'id ibn mansur kuma abin ya auku shekara ta tara daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwayar qala fa'ata annabi sallallahu alaihi wasallam mu'az ya ga annabi da kansa ya tulubu ilaihi an yas'ala gurama'ahu yana bukatar manzon Allah ya roki waɗanda suke bin shi bashi an yaba'u lahu su rage ko su yafe fa suka ce sam sai dai ya biya falau taraku li ahadin min ajli ahadin da za su iya yafe ma wani a dalilin alfarmar wani taraku li mu'az ibn jabal min ajli nabi da ku sun yafe wa mu'azu dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ba annabi kullu mali malihi fi dainihi manzon Allah ya sai da duka kaddarorin mu'azu ya sai da su ya hatta kama mu'azu bi gairi shay'in ya zamanto mu'azu ba abin da ya mallaka hatta idza kana amu fathi makka shekarar da aka samu nasarar makka ba asahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'ifatin min al-yaman amiran inda aka samu hadisi mu'azu annabi ya tura mu'azu zuwa kasar yaman me me yasa manzon Allah ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka ne li yajburahu saboda ya tabbatar da shaidan kware ga mu'azu domin da manzon Allah bai haka ba to kaga za a ce kai wanda manzon Allah ya sai da kadararsa saboda bashi to amma sai annabi ya bashi mukami na gwamna idan aka ce an ba ma wannan mukami duk wani musulmi in ya ji labarin ce a mu'azu babban sahabi ne kaga iya shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin abin da ya rage wa manzon Allah ya rasu a lokacin bayawa sai ya tura mu'azu mu'azu yana yaman Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba to babu shakka da wannan shaida ya tabbata jikin mu'azu har zuwa mutuwarsa to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka wato kamar abin da ake kira al-ijaza da can ya samu bakar shaida na mai yawan cin bashi bai biya har ma annabi ya sai da kaddarorinsa ya biya basussuka amma yanzu in ka ji labari annabi ya zaɓe shi gwamna magana ta kare wanda ma aka danka mar amanar dukiyar Allah bare taka kaga da ji ka san cewa mu'azu babban mutum ne al-imamu zuhri ya ce kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da kaddarorin mu'azu bai ma tsaya haka ba aukafahu linnas sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada mu'azu a gaban mutane ya ce musu man ba a haza shay'an fa huwa batil duk wanda ya sake saida ma wannan mutumin wani abu to cinikin nan banza ne so kaga ko in ba ba shi mukami na gwamna ba ba abin da zai kauda wannan tabo duk wanda ya ba ma yayi ciniki da wannan to cinikin banza ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare hakkokin jama'a shi mutum ne mai kirki ba wai amfani yake da dukiyar ba in ya karbo bashin zuwa zai bada kyauta kaji bayan Allah na kwarai wani shi ake kira at-taflis at-taflis wato shine an-nida'u alal muflis idan mutum ya kasa biyan bashi bayan an yi gwanjen dukiyarsa an biya ba su suka to sai kuma an yi shela wane dai mai yawan cin bashi ne kuma baya biyan bashi don haka in ka yarda ka bashi bashin ruwanka don kariya ga al'umma wannan tsari ne na musulunci wanda ya yarda da shi ka duba lailul awtar na al-imam shaukani ya akwai kitabut taflis akwai littafin da ya ware cikin lailul awtar ana kiran ka kitabut taflis bayani game da wanda dukiyarsa wato jarinsa ya karye ko kuwa bashi ya mar yawa babul hajjiri alal madin wa bai imalihi fi qada'i yana juzu na biyar shafi na 296 al-imamu shaukani ya ce wa qadistu dilla bi hajrihi ala mu'azil dalilin labarin mu'az ya zama hujja ga malaman fikihu annahu yajuzu al-hajru ala kulli duk wanda ba shi ya masa yawa babu laifi don an hana shi sarrafa dukiyarsa ala annahu yajuzu lil hakim bai'u malil madiyun sannan hakimi sarki mai unguwa bi ma'ana shugaban jama'a yana da ikon yayi sayar da yayi gwanjan kaddarorin mutumin da ba shi ya masa yawa lika ba idaini idan a biya mutane hakokinsu domin idan ba hakan ba zai zamanto ba a bawa mutane kariya ba ta wajen mu'amala tsakanin mutum da mutum min gairi farqin bayna na kana maluhu mustaghrakan bid-dayn wa mallam ya yakun maluhu kadhalik al-imam ya magana mai tsawo akai wanda ya tabbatar da al shafi al malik malaman fikihu da dama manyan masana sun yi magana akan halaccin haka din ya halatta hatta al-imamu shafi annahu yajuzu qabla talabi lil maslaha ba kamar ma shi mu'azu ya taho ne da kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kawo kansa ga manzon Allah ya rasulullah ka sa baki ga wane yana bi na bashi wane yana bi na bashi to koda ba wai asirin mutum ne ya tonu ba al-imamu shaukani ya ce ko da babu wata maslaha ba an nema ba idan ya zama mutum ya ci bashin da ake ganin wannan bashi ba zai iya biyansa ba ba laifi ne dan shugaba ya yi kwancan kaddarorinsa saboda biyan waɗannan basussuka kuma ba shi kadai ba labari ya zo cikin muwatta yana kitabul wasiya babu jami'il qada wa karahiyatihi da kuma sunan dara qutni da al-musannam na ibnu abi shayba السنة الكبرى الإمام البيهقي المصنف الحافظ عبد الرزاق وأنا اللي تفيتك سن كاو لابارن سيدنا عمر زامن انسى شيما يا إما وني متون هكا لابارن سيدنا دفو ولم ينقل أنه أنكر ذلك على أحد الإمام الشوكاني يشي النبي صلى الله عليه وسلم ياي سيدنا عمر ياي باب وني صحابي wanda ya korafin cewa hakan da aka yin ya saba mu sunnar manzon Allah hatta sayyidina Usman shi ma yayi sayyidina Usman Allah ya kara musu yarda mun yi bayani a darasi na uku a littafin nan labarin Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib shi ma ya girma hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifinsa Ja'far ya rasu yana da kirki sosai kamar Mu'adh bin Jabal shi ma Abdullahi bin Ja'far wanda muka ba da labari kharaja ila bai'atin lahu ya ta'u fita yana tafiya fa nazal ala nakhil kaumi ya zauna ya samu ya samu guri ya huta ya zamanto a gefen wata gona wa fihi gulamun aswad ya'mal fihi ga wani bawa bakar fata yana aiki yana kulawa da gonan iz aka gulamu bi kotihi ya zo ya zauna ga wannan bawan saboda shi abdullahi bin jafar ya huta sai ga wannan bawan ya dauko abincinsa fa da kalal haifa kalbu zai ci abinci sai ga wani kare ya shigo wannan shingen karen da ya shigo wadda naminal gulam ya matso kusa da wannan yaro farama ilaihi gulamu bi kursi sai shi wannan yaron bawan da ke kulawa da gonan sai ya jefa ma wannan karen waina guda dama wainan guda uku ne ya jefa ma wannan karen waina guda ba a kalahu karen ya cinye wannan waina ya kura masa ido sun marama ilaihi sani ya sake jefa ma wannan kare waina ta biyu ya cinye wa salif sai jefa mar ma waina ta uku shi dai abdullahi bin jafar yana zaune yana kallo wannan bawa ya jefa ma kare waina uku kuma dama wainar kenan guda uku abincinsa na rana fa kala hu kare ya cinye abdullahi bin jafar yanzu ilai fa qala ce ya gula to kai yanzu barin ma tambaya ma kam kutuka kullum shi a rana me ake baka a matsayin abinci inda kake kulawa da gonan nan bisa dukkan alamu kala sai ce mara aita tsawon yini abin da ka gana jefa makaran nan shine abinci na waina guda uku ne kala sai ce to falima asarta bihi hadal kalba dan ne yasa baka ci waina uku din ba tunda ka san har rana ta faɗi ba za a sake kawo maka wata wainar ba yaya baka ci waina ukun nan baka jefa kare duka me yasa ka fifita karen kala sai ya ce ma hiya bi arbi kilabi kai ka sani wannan kasa da muke ciki babu karnuka wannan kasa babu karnuka saboda haka na gane cewa innahu ja'a min masafatin ba'ida ja'ian wannan karen ya zo daga wuri mai nisa ne domin kasar nan ba da za a samu kare idan ko kaga kare ya shigo to da alamar yayi wata doguwar tafiya fakarihtu an ashba sai ni kuma naga ai bai dace ni dan gari in koshi wa huwa ja'i'un ga bakon kare yana da yunwa ba sai ya ce to naji fama anta sani'un al-yawm to tunda dai kare ka bashi waina uku din kuma abincin ka kenan ya cinye to me za ka yi kenan yau kuma tunda dai ba sauran abincin me za ka yi kada sai ya ce afuwi yau ni haza na sadaukar da kaina yau dai kenan ba ni da abin da zan ci sai dai kuma jiran na gobe kaga ya fifita kare a kansa faƙala abdullahi bin jafar bin abi talib abdullahi bin jafar ya ce ulamu ala sukhai ni ana ta zargi na wai na fiye kirki inna hadal gulamu da afka ne, ai kaga wannan yaron ya fi ni kirki sai ce to fashtar alha'iqa wal gulam ina mai gonar yaki, sai aka kirawo shi gonar ka nawa ya yi bayanin kuɗinsa. kuma gonar akwai bayi da ke aiki a cikinta wanda cikin bayin har da shi wannan bawan sai ya sai gonar wal gulama da yaron wa ma fihi min al'alati duk wani kayan aikin da ke gona duk ya saya bayan ya saya sai ya ce ma wannan bawan to yanzu kai kuma na yanta ka sannan gonar ta zama taka da kaga irin wannan girki wanda ba dalilinsa babu dalilinsa tafiya fa yake ya zo gindin bishiya zai huta ya yi wannan kyauta ya koma to zamanin na usman wanda wannan labarin yana ihya ulumuddin mujallar na uku shafin takwas. akwai yana cikin kitabul amwal na abu ubay sannan Alimamul bai al-baihaqi shi ma ya kawo labarin wanda muhammad ibn sirin wani babban tabi'i ya bayar na usman musamman ya tafi wurin sayyidina na bin abi talib saboda shi abdullahi bin ja'far A yaron wan sayyiduna ali ne na usman kuma lokacin shine shugaban musulmai gaba ɗaya shine halifa na usman ya je samu sayyiduna ali ya ce masa ala ta'khudhu ala yad ibni akhika na ali ashe ba za ka kama hannun dan dan uwanka ba dan wanka abdullahi bin ja'far ashe ba za ka kama hannunsa ba ya'ani abdullahi bin ja'far wa tahjur alayhi ka hana shi sarrafa dukiyarsa abin da ya sa na zo na kawo maka wannan kuka ishtara sadikatan bi sittina alfa dirhamin wato wata fadama ce yana tafiya kuma gefen rafi haka kawai sai man sha'awa sai ya saye ta sulan azurfa dubu sittin to shi abin da sai na usman ya dame shi ya ce masa na ali ma ya surru ne an hali bi bagali kaga alfadarin nan da nake hawa wallahi idan an ban wannan fadaman ba zan yadda in karba in bada alfadari na ba amma kaji fa dirhami dubu sittin ya bayar ya karbi wannan fadama to saboda haka ka hana shi sarrafa dukiyarsa shikenan sai na ya ce to za a yi mai fada to shi kansa na ali sai ga wata rana kuma kirkin abdullahi bin jafar da ya iso gare shi ishtara abdullahi bin jafar ardon as a ti alfin sai labari iso gare shi abdullahi bin jafar ya sai wata gonar kuma ta kai dubu ɗari shida sulan azurfa kaga shi sai na usman ya kawo markuka ne akan an sayi fadama ta dubu sittin <laughs> to wannan kuwa ya sai na dubu ɗari shida labari ya iso ga sai na ali ba ta hanyar sai na usman ba saboda haka fa balaga ali yanzu zalika fa azama sai na ali ya yunkura bai tsaya ko ina ba sai wajen sai na usman tsala usman alhajar alayhi ce to da dai ka taho da damuwa game da abdullah bin ja'far to yanzu ni ma na samu damuwar da ta ina ka na haka lalle ne ka hana shi sarrafa dukiya ka sa doka to zai yi wannan alhajar din labari sai ya taho ga abdullah bin ja'far ka ji na ali babbanka wato kanin babanka ya ji labarin cinikin nan da kai za ka yi kyauta ya je ya samu na usman akan lalle ne a haramta maka sarrafa dukiyarka don haka ka san yadda za ka yi to shi kuma abdullahi bin jafar da yake yana da ilimi da basira sai ya taho gurin baban abdullahi bin zubair da muke magana hadisinsa ne az-zubair bin al-awwam az bin al wanda yana cikin mutane goma da manzon Allah ya musu albishir da samun aljanna ko mahaifiyarsa ya take ga baban manzon Allah babban sahabi ne kwarai saboda ka sai abdullahi bin jafar ya zo ga azubair bin al-awwam ya ce to ina laifi dan mutum yana kirki saboda ka taimaka ma bayan Allah sai ya zama kaza to ga abin da ke faruwa yanzu dai za a sa doka a kaina saboda wannan ciniki da na kulla sai shi zubair ya ce to ba komai abinda da za ka yi idan sai na usman ya kira ka ka ce ana sharikuka da ni da kai muka haɗa kuɗi wajen sayan wannan gona ka gaya masa haka mu ji amsar da zai bayar saboda haka sai da Usman ya sa an kira wa Abdullah bin Ja'far falamma sa'ala Ali Usman al-Hajar ala Abdullah bin Ja'far Abdullah sayyidina Usman ya kira Abdullah bin Ja'far kai an kawo maganar ka sai gona ta dubu ɗari shida ta ce ai waɗanda suka kawo maka da sun faɗa mu biyu ne da sai su gaya maka akwai azubairu bin al-awwam da ni da shi muka sai gona da ce to to je ka sai na sai sai na ali ya dawo ya samu sai na usman yaya ba mu ji labari an hana haramta masa sarrafa dukiya ba sai ce kaifa alaman ala man shariquhu zubairu bin al-awwab ci haba sai na ali yanzu ni na iya haramta ma mutumin da ya zama tare da zubairu bin al-awwab suke kasuwanci abokin hulɗansa abokin kasuwancinsa shi ne babban sahabin nan to shi kaga ya tsira ta nan to amma abin tambaya a nan shi abdullahi bin zubair da ya yi wannan maganar cewa zai hana aisha allah ya kara mata yarda sarrafa dukiyarta me yasa bai yi wa mahaifiyarsa wannan hukuncin ba domin da aisha da mahaifiyarsa duk suna da rai a lokacin wato ita aisha ta rasu allah ya kara mata yarda hijira na shekara 58 hijira na da shekara hamsin da takwas, amma asma'u yayarta kenan mahaifiyar abdullahi bin zubair ita kuma ta rasu hijira na da shekara saba'in da uku. kaga kenan aisha ta rasu da shekara goma sha biyar kafin mahaifiyar abdullahi bin zubair ta rasu sannan kuma asma'u din ta girma aisha da shekara goma ita ce babba sannan kuma ita ce ƙarshen rasuwa baya ga cewar ma duk matar da suka hijira zuwa madina babu saura ita kaɗai ta rage ita ce karshen rasuwa a garin madina allah ya kara musu yarda kuma mun karanta a littafin nan a darasi na 53 hadisi na 280 wanda shi kansa abdullahi bin zubair ya yi magana in ka duba hadisin abdullahi bin zubair ya ce ma aitu imra'ataini ban taba ganin mata biyu ba ajwada min aisha wa asma'a ban taɓa ganin matan da suka yi fi kirki fiye da Aisha da Asma'u ba wato fiye da mahaifiyarsa da kanwata yace bai taba ganin mata masu kirki fiye da mahaifiyarsa da Aisha ba ashe shi ma ya san mahaifiyarsa na da kirki mahaifiyarsa tana da kirki yanda Aisha take da kirki amma sai ya bambanta yace juduhuma mukhtalif kirkin su daban-daban ne amma aisha ita aisha fakanat tajma'u shay'a ila shay kan iya tara abu kafin nan ta rabar da shi yace hatta idza kanat tama'a indaha kasama idan abun da eh, eh, yake eh, take tarawa ya hadu sannan sai ta rabar wa amma asma'u mahaifiyar safa fakanat la tumsiku shay'an ligadin ba ta aje wani abu don gobe waɗannan sun gaji mahaifinsu shine abubakar siddiq Allah ya ƙara musu yarda baki da wanda sai na abubakar da mai dukiya ne da ya dinga hidima ga manzon Allah sai da dukiyarsa ta kare shine fa mahaifin asma'u da ba ta aje wani abu don gobe shine mahaifin aisha wanda take tara dukiya ta rabar da shi da yamma ta ɗauko zare da allura tana ɗinke faci gida ne na mutanen kirki Allah ya kara musu yarda wanda yana al-musnad al-imam Ahmad da ahkamun nisa na Ibn al-Jawzi haka nan al-imam Zahabi ya kawo shi cikin siyaru alamin nubala eh, mujallal nabi shafin 194 don haka Abdullah bin Zubair ya san mahaifiyarsa tana da kirki Aisha tana da kirki amma ya yayi wannan korafi akan Aisha bai yi wa mahaifiyarsa ba saboda ita aisha Allah ya kara mata yarda ta kan kara da bashi ta kan kara da bashi ta nemo bashi amma ita mahaifiyarsa in ta samu ne ba za ta aje ba za ta rabar ita ko aisha in ma ba ta samu ba za ta ce aje a ciwo bashi sannan idan ta samu kuma za ta biya bashin sannan za ta rabar da abin da ya rabu saboda haka wannan abin da shi abdullahi bin zubairu ya nemi ya yi ma aisha a ka'idar musulunci ba laifi ba ne inda laifin yake shine ya kamata a matsayinsa na yaro da ya girma a hannun aisha wanda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu hijira na da shekara goma sha ɗaya kaga kenan in ma ilimi ya samu ya kamata ya sani mahaifiyarsa uwar goyonsa ita ce fa matar manzon Allah duk ilimin da yake gani yana da shi ya kamata ya zo ya same ta ya ce to ni fa idan baki daina kaza ba to fa zan hana ki sarrafa dukiyarki sai gashi labari ne ya iso ga Aisha ya faɗi wannan magana kaga laifi ne amma ba wai abin da ya faɗa din na cewa za a hana mutum sarrafa dukiyarsa saboda yana watsi da shi wannan bai saba ma ka'ida ta musulunci ba amma wannan abin da ya aikata shi ne laifi da ya zo ya tambaye ta da ya samu ilimi amma bai taba ya tambaye ta ba sai ya faɗa a gefe to wannan shine laifinsa tsakaninsa da ita akwai hadisin abdurrahman bin al-qasim an abihi al bin muhammad bin khalifa خليفة رسول الله أبي بكر الصديق من محمد بن أبي بكر يا جرم أجدا سيدنا علي سبونا ما هي فيها أسماء بنت أمي تا أور سيدنا أبو بكر sannan bayan rasuwan sayyidina abubakar sai zama ta a auri sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda to shi muhammad bin abi bakarin din nan kanin aisha ya ba da labari kanin aisha muhammad bin abi bakarin siddiq shi ya zo ya yi tambaya ga aisha ya bin ya ba da labarin hadisi a kai anna haka na taddanu ya ce aisha tana kin bashi allah ya kara mata yarda faƙila laha sai aka zo aka same ta aka ce malaki waddaini wa laysa indaki qada ya ke uwar masu imani dan me kike ciwo bashi alhali baki da bukatar ma cin bashi sannan idan kin ciwo bashin baki da komai wanda zaki iya biyan bashin saboda duk abin da yazo zaka rabar kaga ba ta da komai kuma za ta ciwo bashi fakalin ta tace abin da ya sa ka ga bana wasa da al'amarin bashi sami'tu rasulullahi yaqul saboda na ji manzon Allah yana cewa ma min abdin kanat lahu niyya babu bawan da ya zama yana da wata niyya fi ada idainihi cewa zai biya bashi illa kana lahu min Allahi aunin face yana da wani wani tallafi daga wajen Allah akwai wani wata gudunmawa daga wajen Allah wato idan ka je cin bashi da nufin zaka biya to akwai wani taimako na musamman wanda Allah ke turo maka sai Aisha ta ce to fa ana altamisu zalikal auna ni wannan taimakon na Allah nake nema shi yasa nake cewa idan ma babu ku ku ciyo bashi niyya ta zan biya kaga kenan zan samu taimakon Allah saboda niyyata idan ko tana samun taimakon Allah yau da gobe ladanta ina aka tara a kiyama kai baka iya suranta shi tace don haka yasa nake ciyo bashi saboda niyyata zan biya kuma Allah yana biya mata bukata amma Allah ya gwada ma Abdullah bin Zubair cewa abin da ya yi kuskure ne domin tun da ya faɗa al'amuransa suka lalace saboda kafin ma ya zo ya nemi yafewar mahaifiyarsa aisha allah ya kara masa yarda don haka ta riga ta gane ko malamai sun tabbatar da wannan hadisi yana gwada akwai falala ta wajen cin bashi idan akwai kyakkyawan niyya kamar misali ibnu hajar cikin fathul bari mujallal na biyar shafi na hamsin da hudu ya ce wa fihi targibu fiddaini wannan hadisi yana kwadaitar da mu cin bashi waye ake kwadaitar da shi ci bashi liman yanwil wafa'a wanda ke da niyyar zai biya bashi idan yana da niyyar biyan bashi to shikenan ya kamata ya ci bashin saboda wannan gudunmawar ta Allah subhanahu wata'ala saboda kyawun niyyar su ba a kaba samun sun fasa ba shi wanda bai yi sa'a ba shine mu'azu wanda al'amarinsa ya ciwo bashi ya rabar kyauta sai kuma bashin ya taru manzo Allah ya ce ayi gwanjan kayansa so kaga kenan ba ruwan hukunci da niyyar ka ko idan kana cin bashi da kyakkyawan niyya baka baka yi sa'an samu ba me ya kamata hukuma ta yi ta kama ka ta daure ko ta yi gwanjan kaya idan an rabar da dukiyar sannan sai a kyale ka wa qad akhadha bi dhalika Abdullah bin Ja'far ibn Hajar yace da Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib da aisha Allah ya kara mata yarda da mu'azu bin jabalin duk sun ɗauki wannan hadisin ne na manzon Allah kwaɗayin rahamar Allah ta wa ta'ala sannan akwai hadisin eh, kamar misali shi Muhammad bin Ali eh, Muhammad bin Ali bin Abi Talib wanda yake ya annahu kana yastadin yana cin bashi fa ila shi ma sai aka mar tambaya me yasa kake cin bashi gashi kana babban gida fa qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ji manzon Allah yana cewa inna Allah ma'a da'in Allah yana tare da mai cin bashi hatta ya qawbi ya dainahu har sai ya biya bashin sa idan Allah yana tare da mai cin bashi har ya biya bashin sa ai kaga kuwa ya kamata ka ciwo bashi dan ka zama kana tare da Allah a ko da yaushe in ce to nan haka yasa muke wato su cin bashin da suke saboda kyakkyawar manufa ne ba mummunan manufa ba ba don haka yasa ita duk abin da ya zo hannunta za ta ba da sadaka wanda mun karanta a baya kamar misali hadisin 132 wanda urwatu bin zubair yake ba da labari ah, aisha duk wanda ya zo gida neman taimako ba ta renawa za ta baka kamar da muka ce ta yi kyautar miliyan 100 da wani abu a rana guda to kuma akwai wata mata da ta shigo ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha mun karanta a littafin nan hadisin 132 wata mata ta zo ga Aisha tana da yara biyu yan mata fa sa'alatni ta roke ni abinci lam tajid indi illa in eh, tamratun wahida duk gidan ba komai sai dabino kwaya daya fa akwai to sai na dauki dabinon kwaya dayan na bata ina kallanta fa kasama ta baina ibnataiha sai ta raba dabinon tsakanin yaranta sun muqamat fa da ta tashi ta fita ita bata ci komai ba fa da kalan nabi sai ga annabi ya shigo fa haddastu sai ba shi labari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yali min hadhihi albanati shay'an duk wanda Allah ya bashi kulawa da 'ya'ya mata fa ahsana ilaihinna ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nar za su zama sutura gare shi game da wuta wanda hadisin yana sahihul bukhari kitabu zakat babu ittaqun nar walau bishiki tamra anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata fada dan me kike ba da duka abin da kika mallaka ba domin ta ce bata samu komai a gidan ba sai dabino kwaya ɗaya kuma ta ɗauka ta bayar akwai misalin haka da yawa wanda ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya san halin aisha amma har ya bar duniya bai taba cewa ki daina ba idan manzon Allah bai hana aisha kyauta ba waye isa ya hana ta Allah ya kara musu yarda Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya a kan cewar menene hukuncin naman bera da kyanwa duk wata dabba da take da fikar haƙori cin naman ta haramu ne kamar da hadisi ya zo cikin sahihu muslim hadisi na dubu da dari tara da talatin da uku da mai cewar menene hukuncin shake da ake shakawa a matsayin maganin sanyi idan ya tabbata ana samun waraka ta dalilin shakar wani abu kuma baya bugarwa ba laifi ba ne wannan yana fata wa lajin eh, islamiyya mujallar na farko shafin 145 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك